hukunci kar ya sa ka ɗauki kanka cewa sai ka yi kaza don abin da ke wahalar da matasan yau sai ce kamar shi yana da digiri amma bai da mota kamar shi yana da masters amma ba shi da gida yanzu a ce kamar shi bai taɓa zuwa aikin hajji ba waye kai a cikin malamai ya kuke da al'imamul bagawi ya kuke da dan hodiyo dan hodiyo ma bai taɓa zuwa aikin hajji ba ya kuke da su sun fi ka ko ka fi su ko ka faɗa ku ɗaya saboda haka karka ruɗu kanka cewa kamar kai kai asuwa kaiwa ka zauna ka yi da'awarka ka haƙura da zauren ku da kake da'awa karka rubuta musu takarda ka ce su zo su gina maka masallaci karka gina musu cewa su zo su kawo maku taimako kar ku sake ku je ku zubar da girmanku ku wannan dan masallaci da kuke wa'azi ku ci gaba da ya